Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Shirin yau da gobe da shirin matasa ke zuwa buku daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC a kan bitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a ya bai da Jamhuriyar Nijar a tashar biyu Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma diya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sanda za a iya jin a yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Hau. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau tara ga watan Disamba na shekarar 2022 filin na nishadin waƙoƙi da girke-girke ne. saurare muna tafi da karin bayani A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana matashin mawaki sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasa kudde domin sauraren shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kano, inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa a cikin shirin mai na nishadi. nishadi bakwancin wa muka samu yau eh suna na malam six malam six yes na lamba shi da koje <laughs> haka suna yake malam six asalin suna wannan inki yake asalin suna suleiman ilyas sa'id amma fi sani na da malam six to mawakin hip hop ne ko na na yi ne eh mawakin afrobeat ne da hausa afrobeat da hausa ba ma hifa ba na na yi eh afrobeat duk yake ji ya san salon ai ko daga shiga ka ba ga ta <laughs> sai dai manga ka sa tsarka ba ko su yan afrobeat ba sa ba eh yau din ne dai sa aka samu an samu sa'a ko eh ba zo da ba to ya kai aka fara waka eh na fara waka a matsayin abin da nake son na yi a matsayin sana'a tun kusan 2015 kawo yau ina mm-hmm. cikin wannan abu kuma duk wanda ya sanni haka irin wannan wakan nake ban canza ba kuma bana fatan na canza Barka fata kai kenan ka samu sana'a sosai ma kuwa ina batun karatu eh karatu yanzu haka ina karatu a nan biyu ke na karanta library information science ana level nawa level 2 level 2 yes to ga kama waki in ka shiga makaranta ya kake karewa da abokan karatu mostly ba su ba san man na waka ba sai dai daga baya bayan nan mm. sun dan fara sani to da aka fara sani sai kakar E, ina kokarin na avoiding mm. <laughs> duk lokacin da nake lectures so ban kara minti biyu da zan samu lokacin da zan fira da mutane zan shiga kawai abin da ya kai ne fita. Ana gama kuma ka Yawwa. To hakan baka zaton zai zai sa dalibai su ce wanda mai girman kai ne? Ba girman kai bane yana da abokai ana ganin na wasa da su na fara da su. Eh. So wanda ma'amala ba ta haɗa mu ba so bai da hurumin da zai ce muna da girman kai dan bai mu'amalance ne ba ban tana ce na masa girman kai. to da dama mawaka kowanne da labarinsa wani zai ce da ya fara ya sa ya fuskanci matsala daga wata iyaye mm. eh, ya naka labarin ah, alhamdulillah kudin ma da na fara waka mana ne ta bani na samu goyon baya ɗari bisa ɗari kuma ko gobe na da taimako akan sana'a na waka za ta bani mahaifinka ba shi ma haka ba su ce a'a da wakar da kaza sai fasan alkhairi da ba sa so da ban farawa to da wace aka fara wakan da na fara yi mm. <laughs> kin san wakan na farko abin kunya ne eh amma kuma ita ce dai ta farko ya eh, ko wani waka I love you too mm. ban ma da ita ban sai da za a same ta ba mm. ko ba na fata a samu <laughs> saboda sai a hankali eh akwai wani baby na a lokacin kana shekara nawa a lokacin ina kamar shekara sha takwas zuwa sha tara tun sha takwas ka fara budurwa a ah, to ai abu ne <laughs> to ita budurwa ta san kai mata waka a wannan lokacin ta sani mana tana na har yanzu ko ta yi aure ta yi aure yaran ta biyu ko ga kana kana ne yanzu aka fara ba kasuwa ba kasuwa ba kasuwa lai ba kana kudin jini a wajen yan mata gaskiya dai ba sosai ba to ba ka sakan hannu ke da a to ai kuma soyayya ba suke hannu bane ana son ka koyi so ko ka suke hannu ko ka suke hannu ba yana ce maka aiki ne to shi eh gaskiya ne to ina dan saki amma ba sosai ba wace ce bakan da ka bakan da biyar waka na a yanzu alu Hmm. ya take kamar sarewa da na ji sautin muryarta ina ta da na leka sai gata da na kalle ta na ga tsantsar kyakunta. kanta kare tuni na ba za jata in ban mutu ba ba zan gudu ba idan baki ba ba zan bar ba kin ban mutu ba ba zan gudu ba idan baki ba ba zan bar ba baby alo alo alo alo baby alo alo alo alo baby alo alo one. baki ceto ba ba zan bar gunnan ba ita ma budurwa ce baby alo mm, alo alo alo baby alo eh budurwa ne ma amma babu ita fa a waya ake alo din <laughs> kawai dai kamar in ka ga in ka ga mutum a yi kana so ku yi magana mm. aka ce mai hello in ya so ya ce ma hi ko kuma hi hello so a yi tun hausa ne ba yalo muke cewa wasu ce alo baby alo shi ne to banda ita sai wacce ce ta fito da kai gari aka sanka. gaskiya dai babu kamar ita din amma akwai wani kwanan nan mm. da ban daɗe da sakin shi ba mutane na son wakan sosai kewa kewa eh. ita kuma wani aka yi kewa a ita ma na yi kewar wasu yana ne masoyin fa ba wai akwai su bane eh. kuma akwai tsari ne. ba ba <laughs> eh, da wakan shi ne ke cewa zanzar sayayya, roman lubayya ba kai ya dewa dadin dadawa ni ke na kewa ke na yi wa kewa kwaya da kwaya su yi mun kawanya kamshin turarenki kalaman nan na bakinki yana sa dole na tunoki ina fama da kewarki na saba da kallonki ina kaunar sauraronki farko na gashinki dole ne begenki ta faru ta faru soyayyar ki ta karu na kasa yi ya ruru. ki kaje ne ki zo kar na kone ya isa <laughs> kada ka kone soyayya ce za ta kona ka a rashin ta zai kona nan ba ta kusa to ki zo kar na kone eh. wani kalubale aka fuskanta a harkar ta kalubale mun fuskanta da yawa kuma muna fuskanta babban kalubale da muke fuskanta yanzu shine a ban so magana akan kalubalen da ni kadai nake fuskanta gaba ɗaya mawaƙa yawa gaba ki ɗaya mawaƙa da suke irin suke so su gabatar da wani sabon salo mm. kowa ya sani talent na buƙatar tallafi idan ba za a tallafa masa ba yana buƙatar goyon baya so mutanen ya kamata su fara san abin da muke eh, mutanen mu ba sa so gaskiya akwai karanci 'Yan gari ba like misali hausawa mu mm. sun ce su dauko wani abin da ba al'adansu ba kuma kowa al'adan shi ke tallata a duniya mm. waƙoƙin da suke ji misali kamar na turawa ba za a ce a daina ji ba ne mm. amma ka ba da lokaci ko da mun yarda da cewa wasu suna tunanin kamar irin abin ba irin abin da suke so ake yi ba so yanzu an fara yin abin ma da ba sa tunani mm-hmm. so su yi haƙuri su bamu lokaci su saurara me yasa kake zaton cewa ba sa so mutanen saboda na sani ne ga yanda idan an yace ku eh, sho ne ba sa zuwa misali da yawa zaka je biki zaka tarar da ba irin waƙoƙin al'adar su suke ji ba mm. sannan zaka je ga irin birthday parties ba za ga an yi inviting din artist din mu na ba wani babban event zai haka da yake faruwa eh da dama idan na tattauna da mawaka sukan ce wasu daga mm. cikin su sukan ce matsalar da ake samu kila wajen fakejin ne ba kwa fakejin kanku yadda ya kamata eh <laughs> zan iya cewa haka ni kuma ba haka bane mm, duk abin da ba package ya tabbata kenan akwai zubar da mutunci a ciki mm. to kuma kuma yana so yi daraja so karfin masoya da ake son abu shike zai ne zai sa ka samu damar da zaka mutunta abun har yi daraja idon kowa mhm. idan har baka samu karfin goyon baya ba mhm. so baka da wani hanya da zaka wani packaging dama ba a san daraja ka ba kai kai packaging kaka eh sosai alhamdulillah dan babban packaging dina da nake yi mm. shine ban bari ma mu haɗu amma an ka gani package ya ƙare misali kana da manaja kenan ina da manaja eh. Ko ban kula layi na ba facebook instagram a tiktok ko ina na sa number waya da email duk wanda ya kira idan ba ɗauka lokacin ba za mai da amsa daga baya ko wanda yake handle kana kuna irin zuwa shows kenan muna zuwa shows sosai shi a show an ta fuskantar wani kalubale da ko cunkoson mutane ko ya ko daga wajen waɗanda suka gayyata akwai wani biki haka da ka invite nan hmm. su ba ni kaɗai bane akwai mun je ne za zamin performance da live band muka je wurin haka akwai guitarist da waye-waye drummers da waye-waye so aure ne aka yi mm-hmm. amma ka inviting da mu so akwai uwar gida kin sani mm-hmm. mu ko mun je bikin amarya ne akwai amarya mu ko mun <laughs> je bikin amarya eh. so kawai ba mu san dai aka yi ba sai muka ji an ce ai ga uwar gida nan ta turo mm. a tashi bikin nan wa ta mm-hmm. turo Mm. yan daba ta turo da makamai mm. wallahi akwai a ɗinmu da aka danne <laughs> za a yanka dauka Allah ya ce maka bai kama ba dan da ya kama ya ci ya ci. tauri <laughs> da haka mu kuma da babu cikowai fito karkashi bai <laughs> cina maka shiga maka buya da kyar Allah ya taimake maka sababin da ya ranar nan mm. to akwai irin wani abubuwan da yawa sun faru amma dai kai su da Allah ya ne ne babban burin ka harka ta waka ina ke son ka ga kanka nan da lokaci kaɗan babban buri na ma ba ma iya waka na banna son wakan Hausa ya kasance ana iya sauraron shi duk faɗin duniya kamar yadda ake sauraron sauraron sauran al'adu haka hmm. ina son wakan Hausa ya kai wannan matsayin ko waka na bai kai ba ina son wakan Hausa ya kai wannan matsayin a cikin mawaka wane ne jigon ka waye kamar role model kenan ake cewa wani abin kwaikwayo eh. akwai maroon 5 eh maroon 5 Maroon 5. Eh amma shi ba Afrobeat yake singin ba. Shi ma ɗan hmm. eh, Najeriya ne. Ba ɗan Najeriya ba ne. America ne. Ah. abin nufi a nan nake a gidan a wanda yake waka da hausa eh. gaskiya ban da abin kwaikwayo a hausa saboda fatan ɗan da nake ba wanda nake kwaikwaya ba ni na zauna na kirkira a guna mm. nake ai ba wai wanda zaka kwaikwaya ba wanda idan misali ya salon wakarsa eh. kalaman da yake yana burge ni yana ma'ana kuma yana burge ka a mawakan hausa wanda eh, yake waka cikin min daɗi ko na da eh. eh to wanda yake yin ji kalma daga bakin shi ni ba haushe ne mm. so dole an yi hausa mm. za ta burge ni mm. wanda nake jin saka zance daga bakin shi ban mamaki daure mun kai shata ne shata eh. zan ji in ya saka wani magana ne abin da masana manyan waka ke cewa duk wanda yake waka da yaran da ba nashi ba ba zai yi iya samu wani lyrics mai karfi ba hmm. so ta kan wannan na yadda da haka hmm. gaskiya ne wannan ban da shi ba a nan yan yanzu a nan yanzu hmm. wanda yake sa babbar kalma in ji kai na tsara wannan akwai nura yaminu eh, ina son yadda yake saka Allah ya amince masa gaskiya yana saka zance yana da lyrics sosai to al'adar shirin da muka yi wa mawaki ta tsaye tsaye. mu ce mana baiti ko mana amshi ko ya sha kayi amma ka'idan abu ina rufe baki na kana dauka in ka dan ƙara sakan ɗaya ka dan yi ka sha kayi kowanne ka zaba daidai ne wanne ka zaba wanne na zaba ka wanya ka sha kayi ke da ban sha kayi ba gwada to gashi nan shiru ka kasa daga to muje muje ban sha kayi ba ina ji bismillah ai na gama batuna to me zan yi an ce tsiye eh, eh, eh, waka ne zaka yi murya amurka baiti ko amshi ko kuma shan kayi duk wanda ka zaba na <laughs> sha kayi na sha kayi saboda baban lokacin tunani wani na masa lokaci duk wannan dogon zancen da nake <laughs> ya cika yi tunani to ai matsalan shi ne ba wai abin da zaka faɗa ba ne kai ne na farko da ka sha kayi <laughs> eh to ba matsala za mu haɗu zan turo da wakan biyo <laughs> na ji na talla har yanzu dai kuda tare da sashen hausa da muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai shirin da kwalaba. masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna kwalama wadda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin suna na Hawa Abdulkarim Yankwaniya. Yau na gayyato shararren 'yan jarida kuma wadda ke fafutukar kare hakkin al'umma musamman mata Hajiya Hafsa Kadiri English. Za mu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na Ghana inda yau za mu duba ko za mu yi da kunu a najeriya ana cewa da kunu mm. a nan gane kuma sai a ce da kunu salamu alaikum barkanmu da warhaka wa alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatu to hajiya hausa sai in ce ya aiki ya hidima alhamdulillah eh mutanen gane na kiran da kunu da kunu abincin gane ne da aka fi sani a najeriya ana cewa da kunu na ya fi shahara a nan birnin accra wannan abincin ya ake farawa ma tukuna da me ake yi wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu akwai na kabilan fanti da ake cewa fanti dokno sannan kuma akwai na ankarawa waɗanda su mazauna ankara ke na akra ake ce masa dokunu amma a cikin yaren su ana ce mai komi eh, komi shine da kunun da yafi shahara a duniya kwarai kuwa gan komi shine da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna Ankara kuma idan kin je ji Najeriya yau da gobe saboda yanda 'yan Ghana ke ciki su ma suna yin da kunu suna sai da jama'an Najeriya to wato shi da kunun nan yanda ake yin sa za ki samu matsaranki busasshiya masara busassa da ake tuwo da shi kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya she ka je ka jika za ki jika shi kwana biyu to idan kika je kika jika kwana biyu na uku ana surfewa ko ba surfewa a ba tsufawa ba surfewa haka ake jikawa idan kika jika kamar misalin kwana biyu she ki tsani kuma watakila da zaki ki jika na akwai datti a kai kin ga saboda totun masara da abubuwan nan sai ki yaɗi wa'annan dattin da ke kai ki zub da shi idan kika zubar sai ki zubar da ruwan ki sake wankewa saboda datti sannan ki tsame idan kin sami sai ki kai manika a nika miki to akwai masu masu nika shi gari akwai wanda kuma za su yi nika she su nika shi kamar kamu amma nikan garan ya fi to da zaran kin do gida sheki dan kwaba shi da ruwa kada yi ruwa da yawa ki dan kwaba da ruwa sheki rufe to da ke rufe kaman kashi gari haka ya dan yi tsami in yayi tsami sheki ɗibi kaɗan cikin wannan da kika kwaba sheki sa ruwa ki ya mutsa shi ki yi shi ruwa ruwa dan kaɗan haka sai ki ɗora a wuta za ki saka cikin tukunya ne ki ɗora a wuta ki tuka ki sa gishi gishiri ki tuka shi ki tuka kaman ya kusa nuna za ki tuka shi kaman tuwo eh kaman tuwo kaman yanda ake tuka tuwo za ki tuka shi idan kin ga ya dauko nuna sosai ki sauke kasa kada ki bari ya nuna da sosai mm, kada ki bari ya nuna sosai to idan kin dauko kika eh, ki ki kwashi ki sa cikin babban langa ki bari ya dan sha iska idan ya sha iska she ki dibi danyen wannan garin masaran nan da aka ne ko wanda shi wannan kika diba kika tuka sai ki ɗibo wani ki haɗa cikin dafaffe ki ta mutsawa amma kada ki bari shi kuma ɗanyen ya fi nunannen yawa daidai wa da haka ki ya mutsa su idan kika ya mutsa kika haɗa shi ya kwaɓu da kyau to akwai ganyen masara da shi 'yan garin nan ake sakawa wannan shi a ɗan murmuɗa shi a ɗan yi shi bol bol haka shi a saka cikin ganyen a ɗan rufe a saka ɗashi mm-hmm. akwai yanda ake yin sa ake mulmula shi to amma idan ba baki da ganyen akwai ledan nan da ake yin su alala ana ɗaure tuwo da shi zaki iya idan kin kin yi shi kamar tuwo tuwo haka ball din nan sheki saka eh aka nan sheki saka shi a cikin leda sheki ɗaure to tukunyan da zaki ɗora shi a ciki kin samu shi ganyen masara ki jera a cikin tukunyan kasa in baki samu ganyen masara ba in ma ne napkin haka mai ɗan sha'awa sheki sa cikin tukunyan to idan kin sa cikin tukunyan sai ki sa wannan ya sunan shi a da kunan da kika dundunkulan eh, sai ki saka ciki ki sa ruwa ki rufe yana daukan lokaci gaskiya sannan ya nuna da ma zaran ya dau nunan kina jin kanshin shi wato shi kenan wannan dukunu kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya ko wace miya ainihin ainihin da kunu wani miya ne ake ci aka fi cin da kunu da shi to su hankarawan akwai barkono da suke nikawa da ki samu a tarugunki ne albasanki da tumatir daki markada akwai wani abin da ake nika da shi a nan garin ghana kin gani wato ayuwa da muka fi amfani da shi eh wato muna ce masa a sanka daki gan shi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da na'am sai ki nika shi barkono a tarugun ja sannan ki nika albasa ki hada da tumatirin ki nika to idan kin nika duka sai ki zo ki sa dan magi da dan gishiri saboda daɗinsa sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi mhm. kifi soyayya zaki ya kici da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da suke akwai wani suna ce mai akulo eh wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da dan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya da da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi to shi kifin ya ke daukowa ma a soya sauransu to kifi dai kin san kala kala ne. A ah, muna da kifi kama ama wanda a Najeriya suna ce masa kwalla. Muna da amani. Muna da kifi daban-daban su cassava fish da wane ne. Akwai kifin da daki sai dole shekin kankare bayansa. Saboda fatan da ke bakayyan da ke bayansa da fata sai ki kankare shi gaba da baya. Idan kin kankare kuma kiya cire dattin da ke wuya eh makogoro. To idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko. Saboda karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan raba lemun tsami eh ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemun cikin ruwan kifin kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ya ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirinki da watakila dan cittanki da tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika haɗe zaki haɗa ki ya musa kifin eh, da shi zaki zaki haɗa ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kaɗan zaki zo ki ɗora man ki a wuta idan ya ɗau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki iya sa ɗan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da kunun nan ba su saka fulawa yawa akwai kifi kanana kanana kamar irin amanin nan da na ce da sauran kifi kifin shi suna da diba ne haka mm. shi su sa cikin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan tankon da na nuna suna iya siyan faya pie su yanyanka su zuba a ciki su ci masha Allah to idan za a jera da kunun kenan idan ka dauko da kunun ka ka ajiye mm. sai ka dan dibo dan barkonon ka tankwa kenan ka ajiye mm. sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka faya ka ajiye an serve kenan kwarai kuwa kwarai kuwa an serve kenan za a iya je maka ci kin gani in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kuno za ka iya ci da shi duk miyan da ka gan kai ya maka a ranka za ka ci da kwarai kuwa miyan da ya kwantar maka da hankali ce yau zan ci da kunu da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankwan ba amma asalin su an karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai akwai shi danya kuma da ake ina jin sabon sati za mu yi batun shiton na insha Allah mu gani yadda shiton kuma ake yin sa saboda na san eh, yadda ake yin shiton kuma zai dan dau lokaci nan za mu kawo karshen shirin kwalama ni hawa abdulkarim kwani na gabatar babbar ba ko mu ita ce hajiya hafsa kadiri english a masu saurare abin da ya sauka kenan a cikin shirin yau da gobe da wannan sati yanzu a madadin waɗanda kuka ji buryoyinsu musamman ba abokin aiki na da ta gabatarwa zahra aminu fage da dukkan da abokan aiki da suka ba da gudubuwa a cikin wannan shirin sai julie lathers gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce da bahari aula daga nan sashen hausa da muryar amurka a da washington dc da ke sallama da ku a kasance lafiya. Somebody.